like a mom. ɓongne yesu Kristo ma Markus ŋwa'anə a ŋwa'arə mə ku'utə ni dwayimbo gwo ko nfowi a jwe wa e ma fɨ̀ ŋkwì fo kɨ ku'ula Yeso swin a monga ko Abi a bɨ tuŋgə nzən ŋki. Bo me'etə bə ma yeso mə mabaŋ ŋki tsû mbə̀zû ma a dzwe. zwa tsa bang ki ka zong ni zhe. Faren ten te ye, en ki te en se kan kuo ma ma bang ki zha. Ti ti, e ti e lo na ki. Yeso, a ma ma bang ki. A ti zong bo ne, en liye. Bo yi, swing bo zha nga. Nde, bina ti e mo poko obi ka kwe. sa'a fer wa swing buwan kinga kenta bonu no nam fer wa kenti e dihi bonu a tihi bingsi wanga buu boeki buubi ka ki nima bing ni dui a nyi zuciya wa buo tihi swinye titi buwanga lim bun ka ŋu ma fer bo bin ki zuɣu ni yili la Abonge Yesu Kristo, uhusitimbo uomfo Yesu Kristo.